dan adam da kuɗi. Ma sauraro Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku cikin wani sabon shirin kasuwa a kai miki dole daga nan sashin Hausa na Radio France International suna sunana Ahmad Abba. gano. Yau shirin zai leka ne jamhuriyar Nijar inda zai duba tasirin takardar kuɗin nairar tarayyar najeriya akan kuɗin saifa a yankunan kan iyakar ƙasashen biyu madalla tsawon lokaci naira da ke matsayin kuɗin tarayyar najeriya na ƙara tasiri kan kuɗin ƙasashen da ke makwabtaka da ita musamman a jamhuriyar nijar inda har nairar ke danne kuɗin saifa na ƙasashen renon faransa A jamhuriyar Nijar a galibin garuruwan da ke kan doguwar iyakarta da Najeriya, al'umma da ke hada hadar kasuwancin su da naira suke amfani maimakon sefa, don a wasu wuraren ma ba a amsar sefa, bugu da ƙari ma hatta wasu ayyukan hukumomi sai da naira ake biya. Wakilinmu na da magaram a jamhuriyar Nijar Ibrahim Malam Cillo ya kai ziyara ɗaya daga cikin waɗannan yankunan kan iyaka da naira ke tasiri kan kuɗin na sefa. kuma ya fara ji daga bakin honorable isuf mai fada dan majalisar dokoki kuma magajin garin dungas to alhamdulillah wannan matsala ina ganin hudu wuya za ta huda saboda ko gobe in nigeria tana da wani da daban da naira hallo ita zaka gani anan mu ne kawo ne iyaka ce da nigeria kuma can farko saboda allah mu mu dama dama da aka taso ma tunda ake kasuwa ma ta iyaye da kakanu nigeria muka sani muje bayan ka naira ta zo ai su lalla aka yi aka yi pan aka yi sitaro aka yi sisi aka yi su eh, kobo don ka kenan har yanzu wannan shine yake biye da mu yanzu yanzu yau in kaga ana zazzabi wa yake zazzabi mu da muke bakin iyaka mu ne muke zazzabi saboda an ce ayyuhi boda kenan dole ne kuka zo wurin mu kaga kudin Nigeria saboda su ne abakan falal mu na kusa wanda muke abin ga da su yanzu yau gobe kasuwa in kana so ka zo gani za ga mutanen Niger suna fita suna zuwa Nigeria za ga mutanen Nigeria suna zawa sai sayan su anan dole kenan kaga mu amshi naira to mun ga aiki na sarushi yanzu nan eh, asirin ku ya yi legalization ma'ana ya cika waɗansu takardu wanda ya kamata a bada kudin tambar amma mun ga naira aka bada wallahi kwamma da ka gani saboda da wuya mutumin wannan da ya kawo legalization zai kama ka wani kuɗi saboda in ya tafi sai ya sawo nema ne ya nemi ina yan canji suke e mafi yawa dan canji ka san da zaka ganshi ma da jeton in za a legalization a ce ka dala arba'in wani shi ka tambaye shi ma me dala arba'in kenan shi dole shi SJ zai ɗauki risk din wannan ya yi legalize amma ka san naira bayan da take ba saboda yanzu kullum ka tambaya sai ka ji da sai ana ce maka yau naira nawa take ko ka yau fa nawa take Abdulkarim Ado wani dattijo a garin na Dungas ya bayyana dalilinsu na rungumar naira. To ai mu in ba lokacin karo ba ban ma aiki daga kudin Nijar kwata-kwata kwata-kwata he karu karu muna neman mu biya sai ka shekara baka yi aiki da kudin Nijar in ka gana aiki da kudin Nijar kawai dan uwana yana da magaran kona mai aiko mun he in canza shi a naira yo me ka haka a me ka haka don muna makin iyaka gab yo kuma ga kudin kasar ku ka dogara da na wasu yo ai kullum wannan kudin kasar mu mu naira ta huyawa gumu naira ce take da yawa mun canza abki gare ta kusan abin da za a yi kawai a nan muna dingas Eh, cibiyar jiha ta dingas amma kuma wallahi mu dai mu akasarin mu duka wanda kaga yana aiki da sefa to sai dai in yana wani transport in zuwa da magaran ko zuwa niyami amma mu nan duk mai ko sai ya zaka yi kawai naira zaka siya mu ya alama kawai kullu kullu makaranta wani naira muke basu Ibrahim Cillo ya kuma tattauna da wani mai tsire da ya tarar yana ba da farashinsa da naira. Eh ina so in ji kai wannan tsire naka da wasu kuɗi kake da shi da kudin naira sai da shi yau gura haka za mu sayar ba naira ba bugun naira kamar an mallake ku in kai haka a yo ai wato a bakin iyaka muke duk da yake bakin iyaka ai bai kai gidanku ba eh to duka dai kuma bayani haka yake eh saboda abin da yi sa yawa mai fita yanzu in aka kama sefa kai kake da shi in aka ban sefa canza ta zai yanzu wannan tsinkan tsiren asifa ne nau zai tashi asifa to asifa dala ɗari zai tashi shine kuma naira ɗari eh naira ɗari biyu ba tsakanin naira da sifau a kakane arha to ai akwai saboda muna mun yi gani yanzu wani lokacin ita wani sifal an kace ingilisa sai da manawa yana hmm. tsaya na da amma da ka ce mun naira kawai da na tahi yin gaya ma ka sai kana da ita kuwa hadiza mai tuwo ta yi bayani kan dalilin da ya sa suke kin amsar kuɗin sefa sai naira abin da ya ka mu ana ana aiki da sifa da naira ana yi abin da yake sa abin ma karɓar sifa mu ce duka ita ce ana faɗuwa akan amma an ba faɗuwa duka ɗaya ne mu irin tsakanin canji tsakanin canji kamar yanzu mutum ya zo ya saya kamar yanzu da muka zo muka sai abinci muka baki sefa kuma in kin je canzawa ki wasu harkokin ki sai ki ga canjin ya ana samun matsala akan yan canji haka tunda an taba ban ita a 600 ba ishirin ishirin na je aka ɗauka ta ba arba'in ma to kaga na faɗi ishirin ishirin to ka ci amma mu ma muna son amfani da naira muna so da sifa tunda sefa muna amfani da ita ma biya ruwa ma biya wuta halo abincin ma ma sai a ci Allah don Allah ka ba mu koya ma'aikata da ke karɓar albashinsu da kuɗin na sefa ke rayuwa yakubu ali wani malamin makaranta ne a garin dungas daman kuɗin da za an same shi ma mafi yawanci cinikin a naira ake yin shi kenan in ka samu kuɗin canza shi za ka yi ka maida shi naira in ka maida shi naira da shi za ka yi cinikin dama dama an ka je kamar sayan irin su abinci na shaguna mafi yawanci kamar irin shinkafa su dama a sifa ake sayan su kenan su wannan asifa za ku yi cinikin su amma kamar kaya irin na su tufafi irin na su cehone da sauransu duka wannan a naira ake yin su da mu a nan da haka muka tashi bakin furanciyar ne mun saba wani lokaci ce farma ya ta baka wahala kenan naira ta hi aka hi yarda ita sama da da ma sefan eh. ne an zo wajen canjin ba samun akasi saboda naira canjin nata tsakaninta da sefa yana hawa yana sabka lalle kamar yana hawa yana sabka tunda lokacin da za ka same ta ka yi program ga kudinka abin da zai kai wani lokaci an ta haɗe kenan ta yi shi te kamar kai kai ne ka haɗe an kuma an samu ta ɗan hau kuma kamar kai ne ka samu eh, riba wannan shi ne kuɗi. bari mu ji koyaya masana tattalin arziki ke kallon wannan lamarin hamza mamman lawan malami ne a jami'ar da magaram kuma masanin tattalin arziki eh, ya kamata mu gane da wasu abubuwa biyu zuwa uku me yake kawo wani kuɗi za a ganshi a cikin wata ƙasa abin na fari shine ci gaban bunƙasar tattalin arziki bunƙasan harkoki hada-hada ta mutane tsakanin wannan ƙasa da wannan ƙasa na mutane ko da ƙasar ita kanta yake sa za ka ga eh, kuɗi ya kutsa daga wata ƙasa ya tafi wata ƙasa na biyu shi ne ake cima ma liberalization financière tun yana da jarin shi yana iso ko ina yayi kasuwancin shi ko a cikin kungun kasashe ko kuma a duk duniya ya je ya harkokin shi wannan shine ya hudda frontier tsakanin kasa da kasa na uku shine makwabtaka makwabtaka intana da kare tsakanin kasa da kasa shine kasuwanci tsakanin wani kasa da wani ƙasa wuntaka ko yanci rani za su rika zuwa suna ta tsakanin kasa da kasa yau garurukan da suke bakin iyaka da nigeria dukkan naira ta mai su da wuya ka je sayayya eh, a gaya ma cewa ana amsa sefa fama kai akwai inda ma kwata-kwata ko da ka bada ma ba mai amsa bin da yake kawo wannan shine ake ce ma volume d'argent en circulation wannan kudin da yake zirga-zirga ya danganta da karin tattalin arzikin kasa ko gwamnati ko kuma masana'antu da suke aiki da suke eh, a cikin kasan to wannan shi yake kawowa kudi zai yi yawa a hannun mutane saboda su yana da yana ta daidai kuma shi zai sa hallo kuɗin wannan ya kutso cikin wannan kasa sai ya gani mutane suna amfani da wannan wannan kuɗin saboda tattalin arzikin kasan wannan yana da ƙarfi fara a wannan kasan kenan in aka yi kwamfare tattalin arzikin najeriya da nijar dama kasan ba ɗaya ba ne saboda suna tattalin arziki mai karfi kuɗin zai kutso in ya kutso mutane da suke nan cike sai hada hada su da wannan kuɗin kenan naira tara da yawa farafura sefa da yake hannun mutane tana da kuma mutane suna jin daɗin amfani da ita mutane sun saba da tuyo da gobe sun yarda da ita shi yasa suke kake gani eh, ana amfani da ita sosai a cikin ƙasa bai da illa akan tattalin arziki misali wannan yawan amfani da naira da ake a cikin Nijar bai da illa ga tattalin arzikin Nijar a wuri na bai da illa saboda shi menene amfanin kuɗi amfanin kuɗi kawai ka yi buƙatar ka ka buƙaci wani abu ka saya hankalin ka ya kwanta kenan kowane irin kuɗi ne in dai ya biya ma bukatar ka a matsayin ka na dan adam shikenan ba matsala kenan wannan amfani da mutane suke nera ai ba wani abu ne wanda zai kama na eh, cikas a ka tattalin arzikinmu zai sa ma eh, mutane harkokin su bunƙasa eh, saboda suna jin daɗin aiki da ita. Kuma kan ka saboda kuɗi. Masu sauraro da haka kuma shirin ya kawo ƙarshe a madadin abokan aiki na sashen Hausa na Radio France International da suka taimaka shirin ya zo muku. Musamman Ibrahim Malam Cillo daga Damagaram da editan mu Bashir Ibrahim Idris. Ahmad Abba ke cewa da ku a huta lafiya.